tun da an ce kusan kai kake jagorantar wannan tattaunawa ya abin yake ne to wallahi ban san idan ba ka ansa ba kamar yadda faɗa kana jin labarai ne haka jin labarin nan a ɗauka ɗin haka ɗin ne shin idan mu sake jam'iyya za ka sake ne za ka sake idan mu sake jam'iyya za ka sake ainihin shekaru ne idan mu sake jam'iyya za ka sake mantu ko na mani na ganin wannan yanayi na yaudara gara ba shi fa ƙasa ce fa Najeriya mai mai girma ko mai hakki a duniya ga sauran ƙasashen duniya ka fata domin sake sunan jam'iyya a matsayin harafi ba hin sake Najeriya ba kuma ina ke harufan da suke na sake shi kenan ko ya gyaru so da ka irin wannan bayani da ake ta yi abu ne kun da saboda an shiga ɗimo a najeriya yanzu akan maganar tafiyar siyasa ba kai ba gindi dan na gani a cikin shafi na yana gizo cewa wai faso ya je ya je wajen gwamnan osun inda wasu ko suke cewa wai pdp ta mutu abun maki ne gwamnan dan wanka gwamnan ya je wannan wurin dan gwamnan pdp amma kilika ce pdp ta mutu ban yana gwamna ka gani ko ko a ce pdp ta mutu ta kare ya jiga mutum dubu ɗari bakwai sun fita haka da irin abu na propaganda shekara yau fa yanzu ba shekara ba kai shekara da ba zaɓe ba amma kusan najeriya ko ina siyasa ake ba magana aiki a gwamnati amma Eh, baka ganin masu kawo waɗannan manganin uh, kila sun yi la'akari da rahoton kwamitin ekoromadu wanda kuka kafa aka ce bayan zaɓe yaya za a tattara to kan yan pdp a haƙurƙuntar da su a zo a miƙa ta gaba ɗaya kuma an ce ya ba da irin waɗannan shawarar can wa'annan suka suka na pdp da can shekara 18 ba su karata saboda haka idan an faɗi zaɓe idan hankali ya ɓata sai an faɗi da hankali wajen samun wannan hankalin wannan ba ni zance a yi kaza a yi kaza bayanai bayanai kaza ba shine maganan ba mu yan pdp da ta pdp mun san me muke ciki mun san najeriya mun san tarihin ta mun san ita da saboda haka wasu abin da yake sabanin hankalin masu wannan sanar duk abin da yake nuna magazin propaganda ne shine shekarar farko ta sabon gwamnati a kanin hukumomi a jihohi sama amma ba a magana komai sai siyasa yanzu akwai shekara hudu nan gaba uku nan gaba a ba a magana komai kun dai siyasa a wannan sun bar PDP a wannan sun barayi kaza kaza a wannan kaza duk abun a koma ne a bar kun muka siyasa kalli kasa na shin ina muka dosa da matsayin kasa idan PDP ta mutu shi sake na ta gyaru idan sake haram PDP shi ke ne ka sake ni saboda ka wannan magana ina ganin wani abu na ake akan matsayin bukatar rai ta wasu makiyayi PDP wasu na ganin haka din zai sa gaban magoya ba ya faɗi amma gaban magoya ba ce kar gaban kwa ya faɗi muna nan mun san najeriya nan a cikin da aka haife mu cikin da muka rayu a cikin kuke siyasa saboda haka don wani ya zo wani Allah ya kawo ni kaddara a kanmu na jaraba mu ba da ciki na mu farfi gita don an canje baushe na cewa gudun kaddara guzurintar da kaddara tun da ka ce babu wancan batu kuma amma akwai abin da ya tabbata cewa NPDP sun firgita musamman ta la'akari rashin samun madafin ko kuma hasarar madafin iko me kuke yi a yanzu don a seta ita jam'iyyar wato abin da kamar da shi ne mafi 'yan Najeriya suna la'akari da NPDP ko APC akan matsayin mukami dufin kabe ke magana amma mai jihar kuri'a na kauye yana na kauyen arewa yana kauyen kudu suna can ko ina garin su su magana shine a yi musu aiki a mulki shi ya saboda komai masu mulkan ko ina Najeriya ko gwanin jihohi ko fere gama su ne aikin su masu wannan maganar mukamai mukamai yan kaɗan ne shi yasa a yi fidin mutum farko wasu ta aka mukamin kan maganar shine ba mai so yi bauta Najeriya sai dai da mukami so kan masu damuwa akan ba su mukami su ji da musu amma yan Najeriya masu jihar Koriya su nan hankalin su kwance suna kallon kunna PDP ta kuskure an zo an nemi canji shin canjin yanzu yana kuskuren pdp ne ko yana garin pdp